amma assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan don waɗanda aka zalunta ganin an da musu da haƙƙinsu a yau za mu ɗaura kan batun rashin biyan tsafin ma'aikatan wuta kimanin dubu hamsin haƙƙinsu na sallama ku biyo mu cikin shirin suna na sarfila hashim gumel A ci gaba da kambu korafin tsafin ma'aikatan lantarki PHCN kimanin dubu hamsin da aka sallama shekaru goma da suka gabata, ba tare da lura da biyan su haƙƙinsu na sallama ba, lamarin da ya jefa mafi yawan ma'aikatan cikin halin ƙaƙa na kayi. To sai dai bayan gabatar da korafin da wannan fili na ciki da gaskiya ya yi, masu ruwa da tsaki a wannan lamari sun tashi tsaye, don ganin an share waɗannan ma'aikata kukansu. Bukatar tsafin ma'aikatan da ta haɗa da biyan wani haƙƙi na musamman na daidaito kashi goma cikin ɗari na la'adar sai da PHCN da kuma bashin albashin watanni goma sha shida don jinkirin mika kamfanin ga 'yan kasuwa daga Yulin 2012 zuwa watan Oktoban 2013. Duk da yake an samu rashin fuskantar juna tsakanin wasu 'yan ƙungiyar bin haƙƙin ma'aikatan da shugaban ƙungiyar ma'aikatan wuta na Najeriya, Kwamar je Ajero, wanda hakan ya sa har ya janye hannunsa ga taimaka wa ma'aikatan. To sai dai don samar da maslaha kan wannan lamari, wannan shiri ya tuntuɓi kumarin Nasir Kabir, wanda jami'in ƙungiyar ƙwadago ne wanda ya aiki ƙudda-ƙudda kuma da Jo a jeru. Kuma ya yi alwashin zama mai sulhunta ko sa baki, wanda hakan ya nuna sakamako mai kyau. Kumarin Nasir Kabir a makon da ya wuce a sanadiyar wannan korafi na ma'aikata kimanin dubu hamsin da aka sallama daga aiki a tsohon kamfanin nepa ko kuma tsohon kamfanin wuta phcn da wasu dalilai na bukatar ƙarin girma ga ma'aikatan wuta ya sa aka tafi yajin aiki amma yanzu an kafa wani kwamiti kuma mun fara yin bayani wannan a shirin ciki da gaskiya na muryar amurka yanzu faɗa mana halin da ake to alhamdulillah ah, Alaina suru kamar yadda wayannan ma'aikata suka suka same ka har ka nemi da lallai lallai a taimaka musu wanda har na ba da korafin cewa na yi magana da shi jo a jero kuma mun gaya maka dalilan da ya sa wato dama ita kungiyar nuwi ta shi kan shi a jero kai in ce fushi wannan fada ne wanda ita wannan kungiya ta dauka tana yi wayannan mutane maimakon su yaba abin da ake yi suka ɗauka suka tafi kotu suka sake koma efcc su kama can su kama can wanda har ka sa muka gana wato muka sa baki wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amula da al'umma har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana kuma yadda ne alkawari ko ce na alkawarta maka cewa zan yi magana da ajeru to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki to ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido Shi ne mu ga wato ranan da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika ba wani abu ba to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutan najeriya gaba ɗaya kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗe shi a yanzu ba amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato a ya shiga wannan al'amari ya ce lallai lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shauran wayanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti har da shi kan shi wato daga ita kanta kungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku to amma Uh, alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa muku miƙa godiyanmu wai ta kanta voice of america da ta shiga wannan wato al'amari da uh, alhamdulillah dama abin da muke faɗa kullum kenan mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a kodayaushe a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma a damuwar da ke damun al'umma to amma ba wai muna cewa mutane su je su yi abin da doka ya saba doka ba duk abinda da za ka yi kai abin da doka ya ce in kai abin da ya saba doka to babu hannun kungiyar kwadago a ciki amma duk abin da muka san doka ta yadda da shi za mu tabbatar da mun bi haƙƙin al'umma kuma mun bi shi yadda ya dace kamar yadda muka saba kuma mu tabbatar da cewa babu wanda aka cutar wannan shine matsayin kungiyar kwadago a da yaushe nasir da ya nuna su waɗannan ma'aikata su zauna su jira su ga sakamakon wannan kwamiti da aka kafa shi ma comrade jawajiru memba ne a cikin wannan kwamiti da aka kafa wanda zai aiki na mako biyu sannan ya kawo sakamakon bincikensa eh wannan gaskiya ne wato in aka ce maka duk abin da aka ce an cimma yarjejeniya akwai abin da muke amfani da shi a kungiyar kwadago da ake cewa MOU wato memorandum of uh, understanding in har aka cimma wannan to ina mai tabbatar maka ba abin da zai hana ba biya mutane haƙoƙinsu ba wato abin da muke so wa'annan mutane su fahimta shi ne babu yadda za a yi ka kawo ƙoƙe ana bi ka koma kuma ka ce za ka kama can ka kama can ka ce bukatan ka zai biya yanzu misali da suka fara kawo matsa wato ƙorafi da fari kaga ai shi wannan jo a jero ya tsaya ya fara bin wannan abu ne wanda yana mai tabbatar maka duk wanda ya san waye jo a jero ya san mutum ne wanda adalin mutum ne kuma bai wasa da abin da ya shafa hakokin al'umma ko ma'aikatansa suna nan za su ina jin daɗa maka ƙarin bayani akan waye shi ni na ma yi mamaki da suka kawo nan korafi da suka tsallake suka koma suka je efcc kotu da shauransu kaga duk da dai magana tana kotu ba mu cika sa baki ba to amma muna jan kunnansu kuma muna jawo hankalinsu da su fahimci cewa ƙungiyoyin nan lalle lalle suna faɗa a kansu amma babu yadda za a yi kana shugabantan kungiya kana kokarin ka wani ya zagaje na gwale ka to kaga wannan abin da yake bata ita kungiya rai kenan shi yasa da mun tashi fafutuka muke cewa al'umma su zuba ido su ga abin da za mu yi ba muna namu su kuma suna nasu daban ba saboda haka shawaran da zan ba su shi sai su jira su ga abin da wannan wato eh, kwamiti za ta yi kuma lallai lallai kamar yadda na gaya maka jo a jiro mutum ne wanda ba zai taɓa yadda a zalunce su ba na yi magana da shi na fahimta wanda duk dai dama dai na son waye shi ɗin tun da ya amince har ya wannan wato alkawari na tabbata mutum ne wanda sai ya biya ya ƙarshen wannan al'amari kore nasir mun gode kwarai da to kuma mun gode muku voa da wannan wato abu da kuka yi allah bar zumunci kuma allah ya sa duk wanda ya ka korafi irin wannan za ka daɗa tuntuɓar mu kuma da izinin Allah za a magance shi Allah ya saka ma wannan shiri da wato da ake cewa shiri a ciki da gaskiya lallai sun tabbatar mana ciki da gaskiya ne in kuma insha Allah ka baya wato huda shi so muna musu godiya muna muku godiya gaba ɗaya da fatan kuma Allah ya kare ku ya daɗa ba ku basiran wato bin haƙoƙin al'umma kamar yadda kuke. masu sauraro kun dai ji abin da ya faru kan wannan takaddama kan neman haƙƙin tsafin ma'aikatan wuta na THCN har dubu hamsin. Shirin ciki da gaskiya na mika godiya ta musamman ga kwamar Nasir Kabir da kwamar Jo Ajero bisa tsayin daka da suka yi na ganin an biya wa tsafin ma'aikatan haƙoƙinsu. Haka kuma za mu saka ido kan duk wani abu da zai faru kan wannan takaddama domin dawowa don sanar da ku masu sauraro. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri nasir adamu kaya ni sarfi hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya thank you